yawa eh rabona da tuwa ai assalamu alaikum wa alaikum salam eh barka dai eh a kokari madalla yawa mm, ya sulai ya barka dai yawa wura eh, eh. bunyi gongonye mm. a'a mm. ana gongonin ba shi kada ya rage a da shi gani ba wannan ba shi gani to sai dai shashi ma ade ade ade shi wuro ngulle ngul ngul lure ngul to abanda banda ngurru ngul ngul banda shi ngul bari baka maimakon shi ku yi wuro kin dawe yawa gashi ah, ah, ah. wanda kake ngul ngul ngul kai ni ma fa malam malam yaran nan ina jin shi fa in kai da ina jin nan

kai malam wai me kake so ran gulla kin da santara bun yi gongon ya wure yimi ko oh, na gongoni <laughs> Allah saki ya buri Allah <laughs> na gwagwadon da sun kare da sai da na kwarba kin da samtai bun yi gongonye gulla ba yin bulu buluwaye to in gando ba waka ke cewa ba <laughs> ingallo ba awaka ce ba a ah. ni ma nonon waka ingolla uno ngui wuro kin na samta yangulla imin bunyi gongonya mbanda shi mbabu babu wai yaro kin wuro bani min mbabu na ce ma wai yaro kin wai yaro kin ba za sai da ba wai yaro kin Duro mo ka ba za sai da ba. Wai yaro wuro lerin ba, wai yaro kin. Ba ce ba za sai da ba dole. Wai yaro wuro lerin ba. Ba za sai da ba. Ai wuro lerin ba ne. <laughs>